Ashe za mu gana, ashe za mu ga juna, littafi na sittin. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu mu, annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda Umaisha ki kwantar da hankalinki mu biyu ne fa ɗakin daga ni sai ke ya faɗa mata cikin natsuwa yana ci gaba da shafa bayanta. Ya su dais ina jin tsoro take me home ina jin tsoro bana so in ci gaba da zama a nan murmushi ne su buce masa a ransa ya furta ga rashin kunya ga tsoro kamar farar kura a littafin da gabata idan masu saurare ba su manta ba a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba a fili ko bai sake ce mata komai ba sai ma ji da ya kujerar da suke kwance ya yi musu kaɗan hakan ya sa ya miƙe ɗauke da ita a jikinsa gaba ɗaya ta gama cikwaikwaye shi ta ƙi sake shi sam Kwantar da ita kan gado yayi yana son zuwa ya kunna switch ya ji tariko hannuwansa. Ya Sudais don Allah kar ka tafi ka kwanta anan, Duk yadda ya so fahimtar da ita zai ɗauki wayarsa ne ya kunna haske sannan ya duba switch amma ta ki fahimta. Tsoron da ke damunta ya hana ta barinsa. Ya yi yadda ya ce. haka ya hau gado ya jawo ta a jikinsa ta shige cikin jikinsa tana cusa kanta a cikin kirjinsa da rigar jikinsa ya kasance ya buɗe botul kusan guda uku a lokacin da ta ɗaura kanta kan kirjinsa wani irin shock ne ya ziyarce sa haka ta ci gaba da motsawa a jikinsa kai ka ce da gangan take hakan amma baccin da take son yi ne yaki zuwa kuma ma tana so ta yi yasa ta dinga juyi don shi wannan juye-juyen da take yi ya fara damunsa saboda yadda yake jin tana motsa albarkatun jikinta a jikinsa wani razanannen tsawa aka ƙara Yanayi da yasa ta kai masa wawan runguma da ya sanadiyar ɗaukewar numfashinsa na wani lokaci kafin nan ya dawo daidai ashe ma magana take masa shi bai ji ta ba. Wayyo ya dai ka ɓoye ni salon yadda take maganar ma kaɗai ya isa ya tayar masa da hankali rungumo ta yana sauki ajiyar zuciya mai nauyi yana sake matse ta a jikinsa yana shakar kamshin jikinta ita duk abin da ta ji yana mata ta yi tunanin ma duk a cikin rarrashi ne a haka salon ya sauya daga rarrashi zuwa rakashewa ya rasa ma ina hankalinsa ya je har yayi sex da ita bai sani ba bai taba kawo wannan ranar na nan kusa ba amma sai gashi yarinyar da yake kira da yar karama marajin magana ita ce ya biya bukatarsa da ita sai yanzu ya fahimci maganar da ake faɗa na cewa mata rahama ne yau dai ya fahimci rahama da ni'imar da ke tattare a jikin ƴa mace kansana na akan kirjinta yana jin sautin kukanta kaɗan kaɗan da take yi ya ɗago yana ɗaura hannuwansa akan fuskarta yana murmushi I'm sorry my Umaisha kin ji yadda ni daɗin da ban taɓa ji ba Allah ya miki albarka Allah ya wa ammi albarka ya biya ta da gidan aljanna Allah ya yi wa abbi albarka na gode sosai you are such an amazing girl tura baki ta yi hawaye na tsiyaya idanuwanta a zuciyarta in banda aikin tsinewa asmita da ramisa babu abin da take yi ji ta yi kamar ma ta yi tsuntsuwa ta je ta same su ta yi musu ɗan banzan duka duk da ma gently a hankali sosai ya bi ta ita yadda ba za ta sha wahala ba saboda ya san she is not used to it hakan ya sa ko kaɗan ta sha wahala ba amma wannan zafin nan tana nan tana ji duk da na wani ya fi na wani zanin gado bai ɓaci ba stin ɗin da eh, jini dai ɗan kaɗan kaɗan ne babu wani yawa sosai saboda bai wahalar da ita sosai ba kuma ma ba komai ya jawo haka ba sai binta a hankali da yayi a sabanin wasu maza da in sun zo heaven sex da mace ba sa binta a hankali hakan ne za su dinga yi da karfi tamkar zubar da abun nan hakan ne yake bada dama jini ya ta zuba mai yawa kuma ta sha wahala wasu ma sai an yi musu ɗinki in har namiji ya iya bi da mace cikin kulawa da ƙauna to wannan jinin ba dole ba ne sai an gan shi wasu mazan daga zaran sun ga jinin nan bai fito a helikwata ɗin mace ba to su za su fara cewa ai ba budurwa ba ce bayan kuma akwai mata da suke rasa virginity ɗinsu tun suna gida kuma ba tare da an yi amfani da su ta ɓangaren namiji ba wasu matan sukan rasa nasu ne ta dalilin tsalle kirami ko yawan wasannin tsalle ko yawan wasu abubuwa masu wahala ko gudu ko hawa keke ko mashin ko tsalle-tsalle da dai sauransu to ta wannan hanyar kaɗai mata da yawa suna rasa abun nan nasu ɗin saboda ba kowace mace bane take da abun nan fatar take da ƙarfi kowa da irin nata akwai waɗanda ma fatan wurin yake da eh, kauri akwai waɗanda kuma baya da wani kauri ko wajen yin abun nan nasu ma akwai wanda da wahala ake samu wani kuma daga an zo zai buɗe kaɗan kawai za a yi akwai waɗanda kuma ma ba sa ma shan wahala saboda abun nan nasu ɗin ba mai karfi sosai ba amma duk wanda ya iya sanin yadda zai bi da mace kuma ma ya bi da ita din cikin so da kuma kulawa haɗe da tausayi to wannan bullet din ba dole ne sai ya fita wasu akan iya ganin jini kaɗan kaɗan wasu kuma ma ba za ka gani ba misalin yadda za ka iya ganewa kaɗan shine kamar mace ta zo period ɗinta yana gardama sai ka ga wani lokacin ka gani shi ɗan kaɗan wani lokacin ba za ka gan shi ba sai ta ma bari ma cewar ta gama tunanin cewa ta kammala wanka amma daga ƙarshe sai sun zo suna abun nan sai su samu abun can da ya shiga ya tari ruwa a hita ya surka kafin ya zo ya ɗauke ta ya saka ta a cikin ruwan kukan shagwaɓa ma take masa yana rarrashin ta sai da ya gasa ta mai kyau ya koma ya gyara ɗakin tsaf kamar ma ba a yi komai ba kafin nan ya koma ya samu ta yi wanka tana tafiya kaɗan kaɗan rike ta ya tallafa mata suka koma kan gado yana kwantar da ita kuwa sai baccin wahala ya ɗebe ta. tana tafiya kaɗan kaɗan rike ta yayi ya tallafo mata suka koma kan gado yana kwantar da ita kuwa sai baccin wahala ya ɗauke ta yana kwance idanuwansa biyu bacci ya ƙaurace wa idanuwansa sai shafa kanta yake yana shafa gashin kanta har ruwa ya ɗauke wuta ya dawo dama saboda ƙarfin ruwan da ake yi ne yasa aka ɗauke ga kuma tsawa haɗe da walƙiya yasa hotel ɗin ma suka kashe wutan saboda gudun wani abun a bangaren su ammi kuwa sun kasa runtsawa sai faman trying ɗin lambobin su suke amma saboda rashin kyau ɗin network ya ƙi shiga haka dai ba don sun so ba suka haƙura suka suka kwanta suna addu'an Allah ya sa dai lafiya a can ƙasar inda muke kuma yau ba jin fita tun da gari ya waye iyakar iyawarta karyawar da ta yi ne ya sa ta miƙe amma bayan karyawa da ta yi ba ta sake tashi ba Gem kawai take bugawa a wayarta jikinta na sanye da doguwar riga a baya sai hulan sanyi da ta saka gashin kanta ya sauko da su sai sheƙi suke yi yau muɗin da ta tashi da shi na kewar mutanen gida ne duk da sun yi waya da safe amma duk da haka tana misin ɗinsu game ɗin da take bugawa ma ya fara gunduranta kawai sai ta fita a jikin game ɗin ta zauna tana longobar da kanta kafin nan ta zura kafafuwanta ƙasa hankalinta a tashe ta saka takalmin ta takalminta flat shoe ta fara tafiya kamar hawainiya ta fice a bedroom ɗin. daga ta je waje ta leka kanta ta ga beturin din nasa wayan alamar baya nan hakan yasa ta fice a faɗin gaba ɗaya ta nufi lifta ta shiga ya kawo ta falon downstairs kukun da ke girki a kicin ta gani yana gyara wasu furut da alamar furut salad zai yi ganin ma ganinta ya sara mata haɗe da gaishe ta shi ma soja ne amma shi ne mai yi wa ltg abinci kowa da irin mukaminsa amsawa ta yi kafin nan ta nuna masa ƙofa can you tell me the password cikin biyayya ya faɗa mata password ɗin ai kuwa da murna ta nufi ƙofar don tunda ta zo gidan ba ta taɓa fita ba ta saka password ɗin aikuwa nan take bude ta fita tana tafiya ita ɗaya tana murmushi sai zaga gidan take duk inda ta wuce sai sojojin da ke aiki da tsaron gidan sai da masu suka mata ita kuma tana yi musu murmushi kawai haka ta dinga zagaye cikin gidan kuma duk da haka ko rabi ba ta yi ba daga can nesa ta hango shi yana sanye da tirikota white collar da kuma ma riga mai guntun hannu shi ma fari sai facing cap da ta saka da ya saka baki da takalmi sai wani mahaukacin kare mai girman gaske jikinsa duk gashi jikin karen fari tas irin karnukan sojojin nan da suke su kansu abun tsoro ne jikinsu babu digon datti ko kaɗan sai zare harshe yake idanuwan karen kaɗai abun tsoro ne kamar idon zaki yana manne a kafar LTG da ke ba wasu sojoji horo duk suna sanye cikin uniform ita san ma bata lura da karen da ke kusa da shi ba haka yasa ta nufe shi ta iso filin da suke training din daga yar nesa da su ta tsaya ta ɗaga masa hannuwa ta juju duk juyawa suka yi suna kallonta su waɗanda ake yi wa tirenin sun yi tsammanin kanwarsa ce bai kula ta ba hakan yasa ya ci gaba da training ɗin da suke sake matsawa kusa da inda suke ta tajuju ni ma in zo ka koya min training din ta faɗa tana murmushi duk da rashin kulatan da bai yi ba hakan yasa ta kuma cewa ta tajuju ka zo ka huta haka ta yi ta damunsa da surutu amma bai kula ta ba duk da kuwa surutun ya dame shi domin eh, tana ɗauke hankalinsa da take yi amma hakan bai sa ya ko kalli inda take ba sai da ta kai sa bango tukunne ya furta sai da ta kai sa bango tukunna furta Lucy play with her around Karin nan yana jin yayi wannan magana ya yi hayaniniya ya yi tsalle ya fara haushi da ƙarfin gaske sannan ya yo kanta zare manya-manyan idanuwanta ta yi ganin wani zabgegen kare da ya yi kanta tsalle ita ma ta yi kafin nan ta fasa ƙara ta kwasa da ɗari tana jan riganta da sama da gudu ta ja riganta sama gudu take kamar ma ta zai balle bata ko bata koyewayen bayanta saboda haushinsa da take ji ta san yana dab da ita Lucy kuwa umarnin mai gidansa yake bi tsere-tsere suke yi shi da ita a cikin gidan duk inda ta shiga ta ɓoye sai ya bi ta ya fafure ta saboda umarnin da aka bashi ba a ce masa ya ji mata rauni ko kuma ma ya cutar da ita ba. LTG kawai ce masa ya yi fule ya yi wasa da ita. Ita ko gudu take yi tana kuka kamar wacce ta ga mutuwa ƙafafuwanta sun gaji amma ba za ta iya dakatawa ba don wannan karen ba ta ga alamar rahama a gare shi ba gaba ɗaya jikinta ya haɗa da zufa tsaban gudun ceton rai da take yi daga can baya ta tsinci muryar LTJ yana faɗin Lucy is okay kamar wani mutum haka Lucy ɗin ya dakata yana ta, yana ta haushi kafin ya tafi da gudu yana sunsuna jikin LTJ yana rorin ku eh, kuka Zubewa ta yi ƙasa tana kuka yau in ranta ya yi dubu ya ɓaci da abin da LTG ya mata ta zai saka wannan mawakacin karen ya bita, inda ya cije ta ba. Kukan takaicin da take yi ne ya ƙara sauti ko a jikinsa ya juya za su koma ciki da ƙarfi ta furta wallahi Allah ya isa na ban yafe ba daga kai har shi ɗan iskan karen. cak ya tsaya ya juya yana kallon ta na wasu 'yan mintuna kafin nan Gentle ya nufi inda take tsuguni. Lucy na biye da shi a baya ganin shi shi da Lucy suke zuwa ne yasa ta miƙe a saba'in za ta gudu don ma ta yi tunanin wannan karan ma binta zai yi zai kuma yi sai dai cikin rashin sa a kafan ya dan sullube ta zame zuwa cikin swimming pool din da take da ke bayansa sai jin karan faduwar ta akai a cikin dinjin a cikin ruwa fanjal panjal ta fara yi a ciki tana kokarin fita amma ta kasa saboda bata iya ruwa ba ko kadan shi kuma gogon yana tsaye ya haɗe hannayen sa kirji yana kallon ta sai zazzare idanuwa take har ta fara shan ruwa numfashin ta ne fara kokawan fita daga jikinta da sauri idanuwan ta suka fara canza kala yanayin yana kakkafewa tana fadawa tana tasowa ita kanta ta soma mimmiƙewa sakamakon ciwon da take ɗauke da shi sai da ya ga haka ne kafin nan ya tuna tana da eh, pneumonia cikin jarumta ya fara cikin ruwa yana ɗaukan ta fito da ita lokacin har ta suma a gefen ruwa ya kwantar da ita ya saka hannuwa a daidai cikin ta ya danna nan ta fara kamar ruwa da ta sha duk da ta zubar da ruwan amma numfashinta bai kuma daidai ba hakan yasa ya ɗauke ta zuwa ciki Lucy na biye da su a baya har suka shiga cikin fat ɗinsa, ya kai ta bedroom ɗinsa, ko da ya shiga na'urar ɗumi ya kunna nan ɗakin ya soma ɗaukan ɗumi. Cire mata kayan da ya jike yayi bai kuma saka mata wani kayan ba ya kwantar da ita gado yana rufe ta da blanket mai girma da laushin gaske. Kafin ya fice a ɗakin, ya dawo ya yi mata wani allura kafin ya kuma fita a ɗakin. sai wuraren karfe ɗaya kafin nan ta farka tana atishawa haɗe da hamma miƙewa ta yi za ta tashi akan gado har ta fara zama blanket ɗin sai ta kalli jikinta ganin babu kaya ne yasa ta soma tuna abin da ya faru ita iya abin da ta tuna faɗuwar da ta yi a cikin pool naɗe jikinta ta yi da blanket ɗin ta soma tafiya tana harɗewa har ta fito falo jin motsi ne yasa ya ɗaga kai ya kalle ta da sai zai a ɗinsa bai ce mata komai ba har ta fita ɗakin ta koma na ta shirya cikin riga da faloza ta saka hijabi sabo saboda sanyin da take ji gashi babu wani kayan sanyi balle ta ce za ta saka ta kwanta tana dukunkunewa a cikin bargo wasu irin zafafan hawaye ne ya zubo mata in ta tuna irin zaman da suke yi a gidan zaman doya da manja duk yadda take tunanin zafin zuciyar LTG to ya wuce nan duk yadda ta san za ta yi ta shawo kansa ta ba shi haƙuri amma abu ya faskara duk da haka bata sare ba tana ƙara tana ƙara wa kanta ƙarfin gwiwa tana a wannan yanayin baƙin ciki ta ji wayar tana ringin ɗagawa ta yi don ta san 'yan gida ne kuma in sun ji muryar ta haka za su fahimci akwai wani abu sai ta ki ɗauka ita kuma ba ta son su gane komai ya sa ma ta sa wayar a yanda ba za ta iya ɗagawa ba. Sai da ta ga mai kiran bai da niyyar dainawa ne tukunna ta gaji ta ɗauki wayar numban Mam Rumana ta gani. Jiki a sanye ta amsa kiran. Bayan sun gama gaisawa ne take ce mata ya ta ji muryarta a haka. Hawaye ne ya ɗigo daga idanuwan ta rasa ma wa za samu me zata ce ta samu natsuwa. Asara menene abun da yake damun ki? Domin muryarki kaɗai ma da na ji ma ya tabbatar min da akwai wani abu kar ki ɓoye min komai yarinya ta kin ji ajiyan zuciya ta yi sannan ta so soma faɗa mata duk abin da ya faru tun daga zuwansu har zuwa yau ɗin nan da abin da ya mata sosai mam rumano ta tausaya mata dama tun farko ta san za a iya haka shi yasa ita bata goyi bayan tafiyar su tare ba saboda ta san sabriya ita ce a wahale cikin karfafa mata gwiwa ta ce kwantar da hankalinki kar wannan abun da ya faru ya dame ki in ya san wata ai bai san wata ba yanzu dai zuwa gobe ki ko jibi za mu yi chatting dan maganar da zamu yi ba zai yi ta waya ba domin duk yadda kike tunanin tajuddin to ya wuce nan tunda an bi sa ta lallame da lallama yaƙi dole zai dawo hanya da kanshi da kanshi to shikenan mum gode. haka suka yi sallama mum murmanu ta na sake na sake bata hakuri kan cewa ta yi ta hakuri insha Allah su ne za su yi nasara ko da yamma yayi cikin wani sabon dressing din daban ya shigo bedroom din nata tana kwance bata ma san da shigowar nashi ba hannunsa rike da allura tashin miki allura zazzakar muryarsa ya sauka kunninta da mamaki ta juya tana kallon shi domin tunda suka zo bai taba shigowa ɗakin da take yi duba lafiyar ta ba balle ma ya san halin da take ciki babu musu kuma ba wai dan ma bata tsoron allura ba kawai dai haushin abunda da yayi ne yasa ta miƙe ta miƙa masa hannuwanta tana kawar da kanta gefe tamkar ta ga kashi riƙe hannuwanta yana kallon fuskarta da ta da take kawarwa gefe Ta haɓe bakinsa yayi kafin ya mata allura ya miƙe tsaye yana zura hannuwansa aljihu sannan ya soma mata magana ina son in yi warning ɗinki akan shiga al'amura na da kike yi how many times do I have to tell you to stay away from me hmm? so nawa ki je ki yi rayuwar na faɗa miki ki duk abin da kika ga dama amma in kina son ki yi worst mistake shine ki dinga shiga harka na wallahi sai nayi mummunar bata miki amma in kina ganin ƙarya ne ki ci gaba da shiga sabgata yana gama rufe bakinsa kamar wacce dama jira take yi ya faɗi wannan magana ta ce ka kam dole sai na shiga saboda aurenka nake aurenka ne a kaina kaga kuwa me raba ni da kai sai Allah da ya haɗa mu kama daina wahalar da bakinka ta juju son kama yanzu na fara tana faɗin hakan ta kwanta tana mai juya masa baya abun ta hankalin ta kwance ya fi minti uku tsaye akan ta yana nazarin maganganunta kafin nan ya fita yana kwafa a ƙasar mu Najeriya kuwa lokacin da suka iso gida har karfe tara na safiya ta yi suna cikin mota umai ƙememe ta ƙi yadda ta fita wai in ta fita in aka ga yadda take tafiya za a gane abin da suka ita da CG Sudais babu yanda bai yi da ita ba amma ta ƙi yadda sai sai ma kuka da ta fashe masa da shi tana cewa ai shi babu ruwansa dama ai maza ma ba sa jin kunya ita ce zai bari da jin kunya ta kuma cewa ita wallahi ba za ta fito a motar ba sai an nemo mafita kawai tagumi kawai yayi yana kallon ta ya rasa mata ina zai bullo mata wani dabara ce ya zo masa hakan yasa ya fito a mota ya bude budin ya fito da face AID box ya dawo cikin motar ya zauna a mazauninsa kwantar da sit ɗin motar da take zaune yayi yana ɗaura ƙafarta akan cinyar sa buɗe face AID aid box ɗin yayi ya fito da bandeji da kuma eh, hygiene ko hygiene ne oho ya fito ya shafa wa kafar abun nan da suke shafa kafin ya nade sa da bandeji sai kafar ya koma kamar ma wacce ta ji ciwo yana murmushi ya kalle ta yanzu ya kika gani babu wanda zai zargin wani abu ko gyaɗa masa kai ta yi sai yanzu ta ji dama dama don in dai yadda take tafiya tana ɗingisawa ne ba za ta iya shiga cikin gida ba ba yadda za a yi ta tafi tana ɗingisawa kuma babu wani alamar rauni a jikinta ba a san me ya faru ba haka suka fita tana ɗingisawa kamar wacce ta ji ciwon gaske shi kuma ma yana dafe da kafaɗarta suna tafiya har suka shiga ciki ayi kuwa kamar yadda suka yi tsammani haka ne kuwa ya kasance domin kusan kowa da kowa na a cikin falo ganin sun shigo ne yasa duk idanuwa ya dawo kansu fuska ɗauke da damuwa suke kallon su musamman ma da suka ga no umaisha musamman ma da suka gano umaisha tana ɗingishi ga kuma bandeji na ɗaya kafarta da sauri anti amarya ta tare su tana riƙe umaishi tana zaunar da ita kan kujera hajja ta fuska ɗauke da damuwa ta ce oh ni jikar mustapha allah na gode maka da ka dawo min da jikokina a raye abbi da shi ma fuskarsa da yar damuwa ya ce sudais menene abin da ya faru mu muka ta kiran wayar ku amma shiru har ma na securities din ma me ya faru ba mu same ku ba sai da ya sauke ajiyan zuciya tukunne furta abbi ka san an yi ruwan sama jiya shi ya saka za ku ji layin mu ma baya shiga network din ne babu kyau ko kaɗan cikin gamsuwa da maganar nashi abbi ya kuma cewa to ita kuma umaisha menene abun da ya same ta haka naga kafarta ta ciwo har ga Allah shi bai iya yin ƙarya ba amma ta dalilin Umaisha yanzu dole sai ya yi ƙarya tunda shi ne ya ja mata sai da ɗan gyara murya yana kallon fuskar ta yaga yadda mata haɗa giran sama da na ƙasa irin ba wasa din nan shi abun ma har ma dariya ya so ya shi a lokacin cikin in'ina abunka da wanda ma bai saba yin ƙarya bai furta mun zo za mu dawo ne ma yau da safe shine ta taka kwalba ya ji mata ciwo da na nuna kulawa kowa ya mata sannu tana amsawa a hankali Umma da bata jima da shigowa falon bane ta ce sannu Umaisha in kuna tafiya ku dinga duba gabanku saboda irin haka kin ji ko a hankali ta ce to Umma basu wani jima a falo ba an ci amarya ta kai ta fat din su dan ma ta huta shi ma ya wuce nashi faɗin din bin bayan su Du'a Smita suka yi da yau tun da garin Allah ya waye bata yadda wani magana ya haɗa ta da sagar ko kallon inda yake ma bata yi ba. Sanin tun akan laifin jiya da ya kashe wayarsa ne take fushi da shi yasa ya dan yi murmushi. Da yamma Amina a falon Abbi ya gama shan furar da ta dama masa da kanta yana sha suna ‘yar su abun sha'awa. Ni kam Abbi yaushe ne za a yi bikin yaran nan ya kamata a ce zuwa yanzu sun tare fa. eh insha Allah sun kusa tarewa amma sai komai ya daidaita tsakanin Tajuddin da Asara tukunna yanda aka yi ɗaurin auren su lokaci ɗaya to haka za a yi bikin su rana ɗaya numfasawa ta kafin ta furta eh haka ne Allah ya daidaita tsakanin su ya amsa da amin kafin ya tambaye ta ya take ganin tsakanin ACP Jawan da Jalilan murmushi ta yi ta ce ai yadda nake tunanin za su ɗau lokaci kafin Jawan ya karɓe ta sai na ga abun ba haka bane yaran nan ba iya ba a iya musu wallahi shi ma abidin dariya kawai yayi domin ya fahimci inda ta dosa lokacin da ta zo yin wanka sosai ta zauna a cikin ruwan zafi kafin nan ta fito daure da tawul ta shirya kamar yadda take fata kuwa babu ma wanda ya fahimci abin da ke eh, abin da asali ke damunta kowa ya ɗauka ciwo ta ji kamar yadda su ɗin ya sanar musu cewa ciwo ta ji Abu Fiyan ya kwana biyu da komawa cikin garin Katsina, su ma Murmanatu su ma sun gama shiryawa za su tafi gari su Ashman za su koma bakin aikinsu. Ikilas da Ramisa sai da kaji kamar ka kansu kamar kar tafi dan zuwan yanzu soyayyar da ke tsakaninsu su yayi karfi sosai wanda ma suke ji ba za su iya zama ba tare da ganin junansu ba amma babu yanda za su yi domin ana jiran lokacin da komai zai koma daidai tsakanin su LTG kafin nan a yi biki sai kowa ya tare haka Ashman ya wuni rarrashin Ramisa kamar wani. kamar yadda Dawud shi ma yake can yana faman lallaɓa Ikilas kan ta yi haƙuri very soon zai dawo ya ganta. A littafin da ya gabata idan masu saurare ba su manta ba a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba.